Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta tura jami'anta da ke bangaren tantance bom zuwa wurin haƙar ma'adinai na kwal a kamfanin Zirak a ƙaramar hukumar Wase, inda akalla mutane 37 suka rasa rayukansu, wasu 26 aka kai su asibiti sanadiyan shakar gubar gas a wurin da suke aiki. A wata sanarwa da ta aike wa manema labarai rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau ta ce binciken da ta fara gudanarwa ya nuna cewa guba da ke cikin ma'adinan lead oxide da sulfur sulfur da carbon monoxide ne suka hallaka masu haƙar ma'adinan. sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan a jihar plateau alfred alabo ya sanya wa hannu ya nuna cewa babu alamar tashin bam a wurin duk da haka dai jami'an sun ɗauki samfurin dutse da rairayi da ma'adinan da ke wurin don ƙara yin bincike shugaban matasan wasi shafi isambo ya ce zuwa yanzu mutane 38 ne suka rasa ransu a wurin haƙar ma'adinan na kamfanin zurak abu ne wanda mun sai ko mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne ya faru daga iska domin tsohon wurin ne wanda ake hakan jinki to an bar wurin sai waɗannan yaran talakawa suka fita domin su nemi abin da za su kuma su taimaki iyayensu hmm. sai wannan lamari iya faru da su to a jiya dai an rasa mutane talatin da bakwai hmm. aka samu wayar garin yau aka samu karin daya hmm. a cikin su ma akwai yan wasai a kauyen hudu akwai mutane hudu sannan a kauyuka da dama akwai ɗaiɗaiku ya shafi kanan ya shafi gefen gombe ya shiga jos ya ji gefen kaduna yan nasarar su ma duka suna na ciki domin an zo daga sassan wurare domin neman abin da dace a tsare mutuncin iyaye kuna shugabannin al'umma waɗanne faɗakarwa kuke yi domin mutane su fahimci haɗarin da ke tattare da irin waɗannan wurare saboda akwai guba a ciki ta yadda kafin ma su shiga ya kamata a ce sun san eh, haɗuran da ke ciki da su ne matasa mun tara su mun bayani hmm. da cewa wannan abu shi abu ne wanda yake zuwa daga iska ba a san ina ne zai iya faro da kai ba a kiyaye da irin wannan sa kai abin da ba a san shi ba hmm. idan za ka yi wannan ka tabbatar da ka bi ka iya sannan ka san inda za ka shiga kuma ka san inda za ka fita hmm. to kuma sun amsa da cewa gaskiya za su kiyaye hmm. da wannan lamari da yake tafiya hmm. sannan ita gwamnati kuma mun mata magana da cewa ta daga ido ta hangi talaka wannan da hali da ake ciki da ka taimaka da hali da ake ciki da na samu saukin rayuwa A halin da ake ciki kuwa gwamnatin jihar Filato ta jajanta wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma addu'ar sauƙi wa waɗanda ke jinya a asibiti. A sanarwa da kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Filato Madam Joyce Ramnap ta sanya wa hannu, gwamnatin ta ce za ta karfafa dokar harkokin haƙar ma'adinai don tsaron lafiyar al'umma. Sanarwar ta ce gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan ya sha alwashin haɗin gwiwa da hukumomin tarayya da sauran hukumomin da ke kula da ayyukan haƙar ma'adinai, kamfanoni da al'ummomin yankin da ake haƙar ma'adinan don aiwatar da matakan kariya. Zainab Babaji GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.